الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله والجبروت الذي يجير فلا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ما jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na niyame bahaushe ya ce garin yamai a kuma cikin wannan makekiyar ƙasa ta jamhuriyar nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na west africa wanda ake gabatarwa a wannan wuri ina addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka gaskiyar magana wa'azi an kammala wa'azi mun saurari wa'azi daga manya-manyan kinkima-kinkiman ɗiba-ɗiman jibga-jibgan dankara da shirga-shirgan malam wanda babu abin da za mu faɗa banda mai addu'a Allah ya musu tukunci da gidan aljanna da mu da su kuma Allah ya ba mu ikon aiki da wannan wa'azi gaskiyar magana dare ya ja sosai sannan yau tun karfe shida da wani abu ko karfe bakwai saura nake cikin mota ban samu isowa nan ba sai wajen karfe takwas da wani abu na dare dan sai da muka dangana da gwandu sannan muka ɗauko mai gida shek abubakar gero argungu da gangaren alarama nasiru gwandu da yan uwa su imam zaga shek yakubu musa yana buga waya yana kuna ina muna ga muna akan hanya yana cewa to fire on the mountain ran saboda haka ba dogon wa'azi zai yi ba zan faɗi wasu kalmomi ta takaitattu sai in cika wa riga ta iska Allah ta'ala ya sa mu dace ruwan da aka ce zai yi magana a kansa a wannan takurarren lokaci wato shine fina-finai da tauraron ɗan adam na kallo irin hatsari da suke da shi wajen ruguza tarbiyyar musulmai wannan darasi darasi ne mai faɗi kwarai da gaske kuma darasi ne mai muhimmanci domin ya shafi rayuwar mu kai tsaye irin wayannan fina-finai suna nan suna ruguza tarbiyya a cikin gidan daji abin yana da ban tausayi yanzu za ka iya samun gida duk kasar da wani fitsararre za ka samu akwai a gidan duk wani movie star na kasar india za ka samu akwai kasar ɗin a gidan duk wani baƙin ba magujan ba amerika da yake sheƙe aya a hollywood akwai kaset ɗin a gidan bollywood da ke india akwai kaset ɗin a wurin nollywood 'yan wasan kwaikwayon da ke lagos akwai kaset ɗin a gidan kannywood 'yan wasan kwaikwayon nan da ke kano da kaduna akwai kaset ɗin a gidan amma ba kaset ɗin wa'azi ba kaset ɗin karatun alkur'ani bai san akwai kalilul kusari ya cika duniya da kira'a ba Abdulbasir ba a san shi a gidan ba Sheikh Manshawi ba a san shi a gidan ba Sheikh Sudais bai da muhalli a gidan Sheikh shuraimi bai da rajista a gidan Mahir Mu'aikili ba a san da zaman shi ba juhani ba a san da shi ba mashari ibn rashid al-afasi ba a san da shi ba sheikh aliyu ba a san da shi ba aliyu jabir ba a san da shi ba balle ne su gangaren alarama nasiru gwandu balle ne su gangaren abubakar adam balle ne su gangaren malam yahuza balle ne su gangaren ahmad suleiman ibrahim kano balle balle balle balle balle wani ba ma guje shaidani da bakin aljiri a wannan gida a nan ake fati a nan ake cashewa a nan ake cakaralewa Allah ka gafarta mana mata an ba su a baya musamman fitowar yan wasan kwaikwayo nan na Kano da yan waƙe-waƙen su sai ka samu mace ta tasa a gaba tana sauraro kamar tana jin kira'a alƙur'ani mai girma tana yi tana rangaza kai tana rausayawa ba ƙur'ani ake karantawa ba ba salati ake wa annabi muhammadu ba ba wani abu nake yi na addini ba me yake faruwa wata butsarariya ce kawai take rera waka wai wakar a wani wasan kwaikwayo aka same ta wai wata hakuka take ana yin wakan wai saboda tausayi wai tausayi waka take bani shikenan tana zaune ga 'ya'yanta na kallo bata san ya ake karanta ƙur'ani ba amma ana karantawa tana rangaza kai ana ɗan wake a silba yaya zan ci shi ni ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaya ɗaya san wayannan wato ainihin wasanni na dirama da fina-finai idan ka musu kallo daga kusa kai musu kyakkyawan nazari suna da bala'i akalla guda goma wanda kowanne guda ɗaya a sanadiyarsa ya kai a kaurace musu Allah ta'ala ya samu dace menene bala'i na farko bala'i na farko dai yasasshen labari ne wannan yasasshen labari shine za ka je ka ɗauko da kuɗinka ka je ka siyo labari ne na ƙirƙira ƙarya ce zuƙi ta mallaki tatsuniya ce ta zo mu ji ta amma kuma ka cire kuɗinka ka je ka sayo ka shagaltar da kanka da ita ka shagaltar da iyalanka da ita wa minan nasi man yashtari lahawal wa minan nasi man yashtari yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadisi wanda shi da kansa zai ɗauki kuɗin shi saboda sakarci saboda rashin hankali saboda bai san me yake ba ya ɗauki kuɗin shi da kansa ya kirga sai ya je ya soya sassan magana ya siyo labarin ƙarya ya siyo maganar banza ya siyo maganar bada ya kawo ta ya shagaltar da kansa da ita ta hana shi ibada ta hana shi sallah kan lokaci ta hana shi karatun qur'ani ta hana shi wa annabi salati ta hana shi hailala ta hana shi hauƙala sabilillah domin ya batar daga hanyar Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ce bi gairi ilmi ba tare da ilimi ba hanyar Allah kuma wa yattakhizaha huzwa sai kaga ya rike ta da izgiri da kyar ka samu mutumin da ya auri kallon wayannan fina-finan ka samu yana sallah akan lokaci sai an zo ana magana ladan na kiran sallah matarsa na cewa lokacin sallah yayi fa yana cewa dan jira kaɗan an kusa a yi damben za'en irin da mala'ikan mutuwa za ku kai ba tare da ka ba amma mai hankali Allah ya faɗi siffar mai hankali sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina la yashhaduna zura wa la qalu bil nagartattu bayansa masu hankali sai yake cewa wallazina shanu shaduna zo da waɗanda wato ba sa ba da shaida shaida irin ta zo sai Allah ya ce wa izaman robin lagwai lagwi in suka shuɗe inda ake lagau marru kirama sai su ainihin wato wuce suna masu daraja suna masu mutunci ba za a yi da su ba duk wa'annan wasan kwaikwayon da kuke gani suna cikin lagau wasan kwaikwayo yana cikin lagau indian film lagau ne american film lagau ne nigerian film lagau ne kwaikwayo lagau ne niger lagau ne michael jackson lagau ne don williams lagau ne bob marley lagau ne black red uhuru lagau ashanti lagau shakira lagau tupac lagau lagau 50 cent lagau Serendio lagau shakira lagau ashanti lagau maria carey let go wa iza marru bil lagwi marru kiraya Allah ya ce wa iza duk lokacin da suka ji lagawu bayan Allah na kwarai suna kau da kai ba a kasawa a yi tare da su Allah ka gafarta mana so bala'i na farko da ke cikin irin wayannan fina-finai wato shine lagawu ne bala'i na biyu shine suna bata wa dan adam lokaci ba abin da ke lalata wa ɗan adam lokacinsa kamar kallon wayannan fina-finai lokaci abu ne mai tsada a musulunci lokaci abu ne mai girma a musulunci ba abin da ake wasa da shi bane a alwaqatu saifi idan lam taqtahu qata shi lokaci kamar takobi ne idan baka sare shi ba to shi zai yi me zai yanke ka lokaci malamai sun ce yana da muhimmanci da yawa a cikin addinin musulunci wato wato daga cikin muhimmancinsa Qur'ani mai girma idan kana karantawa za ka ga Allah ya rantse da abubuwa da yawa malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to wannan abun yana da daraja abu ne mai girma akwai wani sirri da ke cikin sa malamai suka ce in kana karanta Qur'ani mai girma daga bakara har zuwa nasi babu abin da Allah ya rantse shi da shi da yawa kamar lokaci saboda muhimmancin sa lokaci malamai sun ce a Qur'ani Allah ya rantse da lokaci wajen sau 20 a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah rahma ba musrotul asr Allah ya ce wal asr stop wal asr asr lokaci ne ko ba lokaci bane wadduha wadduha lokaci ne ko ba lokaci bane wallaili idza saja al-layl dare lokaci ne ko ba lokaci bane Allah rama wallaili idza ya gasha lokaci bane wannan hari wannan hari ya tajalla Allah ya rabe da annahari lokaci ne ko ba lokaci bane wa shamsi wa duha wa shamsi Encher a daga bakara hannasi babu abin da Allah ya rantse da shi da yawa akan lokaci saboda muhimmancinsa da tsadarsa da kimarsa amma kai saboda tsabar sakar shi in kana kallon American film awa ɗaya da rabi kana zaune kan kujera kana kallon American film awa ɗaya da rabi nan da Qur'ani za ka karanta aya nawa za ka karanta kowane harafi dai za a baka lada goma awa ɗaya da rabin nan da salati za ka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam salati nawa za ka yi da hailala za ka yi guda nawa za ka yi da hauƙala za ka yi guda nawa za ka yi da hasbala za ka yi guda nawa za ka yi da tasbihi za ka yi guda nawa za ka yi da tahmidi za ka yi guda nawa za ka yi idan kana kallon indian awa biyu da rabi kana kallon indian awa biyu da rabi wasu kattin banza da wafi kawai suna wasa da hankalinka an samu wani shirgegen kato daga indiya ta kudu da wata dankwale ya kudurwa daga indiya ta tsakiya suna waka a lambu suna rungumar juna kai kuma kana zaune kan kujera ka gane zaune ka gane tsaye sai wani mutsu mutsu kake akan kujera ka ɗabi basir a banza baka karanta qur'ani ba baka bi allah ba ga asarar kuɗi ga asarar lokaci ga wasa da sallah ka zama baka san me ake faɗa ba wata kila ma gunki ake yi wa waka menene menene kirishina gunki ne waye waye rama gunki ne kawai an zo ana yi wa gunki waka ana yi wa gunki bege ana shirka ana shegantaka kai kuma kana nan kana rawar sai kai dattijo ga gemu dattijo ga shekaru saboda rashin hankali wai kai ya bai amana an zarahu shaibuhu wa huwa ala gayyi siba kai. الهوى بادما أصبح من ضعف القوى يلقي وينتدي اللهو ويعتده أو ما يفترش المفترش لم يهدي شيب الذي ما رأى نجومه ذو اللب إلا دهي ولا انتهى عما نهاه النهى أنه ولا بال بإرض القدس فذاك إما تفسه كله وإن يئس أدك malamai suka ce lokaci da kake gani duk wanda ya wasa da shi duk wanda ya zo mutuwa kaga yana nadama ya zo mutuwa kaga yana bakin ciki ya zo mutuwa kaga yana kuka ya rasa inda zai sa kansa malamai suka ce sirrin guda ɗaya ne ya yi wasa da lokacinsa ya ɓata lokacinsa a banza bai san darajar lokacinsa ba ala rama je ka suratul munafiqun sai ka je can dab da bakin boda wa anfiqu mimma ku min qabli an ya'tiya razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ta mata ala rama wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha thumma tukra wa Allahu ma ta ta'malun Allah madaukin sarki yace wa anfiqu kuciyar na razaqnakum daga da muka azurta ku da shi Allah ya ce min qabli an ce a hada kuma bauta. kafin mutuwa ta zo daukan ɗayan ku fayakula sai ka na cewa rabbi ya ubangiji laula akartani ne. ma za ka ɗan jinkirta mu ila ajalin karibin zuwa dan wani lokaci makusanci dan wani lokaci takaitacce dan gajeren lokaci Allah sarki ka manta ai da an baka lokaci kai kai wasa da lokacinka kai ka tambadar da shi ka karar da shi ba abin Allah ba ka karar da shi ma ba abin bukatarka ta duniya ba Allah ka gafarta mana ana ran ma ba nan matsalar take ba duk lokacin da kaga mutum a ranar tashin alkiyama an ce mala'iku su kinkime shi su yi majaujaba da shi su jefa shi wutar jahannama in ka bi diddiki ana rama inda aka samu matsalar bai yi amfani da lokacinsa bane yaya za ka gane wannan wallazina kafaru lahun naru jahannam la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha كذلك كذلك نجزي كل كفور نعم وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير على فما min nasiya Allah madaukin sarki ya ce wallazi na kafaru kafirai lahum naru jahannam Allah ya ce wutar jahannama ta sace in an sa su wuta ana babbaka su la yuqba alaihim ba za ka kiran su a kashe su a cikin wutar ba fa ya mutu balantana su mutu su huta Allah ya ce ba za a yi haka ba ga bala'i ba mutuwa wala yukaffafu anhum min azabiha sannan ba za a sassauka muku ba za a sassauka musu azabar ba maimakon haka kullun azabar karuwa take ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi ta citta ta fi ta gata ta masoro ta fi ta citta ta kimba ta fi ta masoro ta tasargade la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha Allah ya ce ka zalika na najzi kulla kafur kamar haka muke sakan kawo dukkan mai kafirci ce Allah Allah ce wayannan idan ana babbaka su wa hum ruwa suna ƙara a cikin wutar jahannama suna cewa rabbana ya ubangiji akhrijna ya Allah ka fitar mu daga cikin wannan wuta a dan saba mana wannan lokaci mu koma mu kara rayuwa a duniya na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za mu gyara yanzu za mu yi aikin kwarai ba za mu yi wasa da lokacin mu ba ba za mu tambada da lokacin mu a banza ba za mu yi aikin kwarai ba irin wanda muka yi a baya bayan Allah Allah sai ce da su awalam nu ma ya tazakaru fihi man tazakar wa a an-nadhir wanda kuke cewa da ku duniya ba ku taba zama a duniyar bane da kuke cewa a rayar da ku ba a taba rayar da ku ne shekara nawa kai a duniyar wani shekara ashirin wani talatin wani arba'in wani hamsin wani sittin wani saba'in duk baka tuna ya kamata ka bi Allah ba sai yanzu aka danna ka a wutar jahannama tsallake duniyar kai dan me baka amfani da lokacin ka a wancan lokaci ba Allah ya ce wa a kumun nadhir hmm. sannan mai gargadi ya zo muku dan me ba ku aiki da gargadin sa ba waye mai gargadi wasu malamai suka ce manzanni da annabawa waye waye mai gargadi wasu suka ce maluma masu wa'azi waye mai gargadi wasu maluma suka ce furfura ita ma mai wa'azi ce da kaga furfura ta fara fito maka to ka shiga taifayinka ana kunna maka danja ne ana maka signal ne ana ce ma fa ka bi a hankali ana cewa fa gata nan ta fara matsuwa ya ibi shayyab wa dahru bin nasi qullam inda na yawmal li fa fi gadin taqalla da murmura ta feso maka to mutuwa ce ta shafa maka buluban mutuwa ce ta shafa maka bota abin da ya saura a ɗora a plate akai dining table in za ka shiga tete ka shiga tete kai waje a kuma nazi wasu malamai suka ce shi ne mutuwar abokai wanda tsara ku da shi ya mutu to kai ake wa gargadi an tauna tsakuwa ne a ba a ya tsoro da na kasar kai na sai ka ce ai na tsallake wannan lokacin da na sama da kai ne sai ka ce to ai ban kai wannan lokacin ba to yanzu tsarar ka ne shekarun ku daya ya mutu ya kamata wannan ya zame maka darasi waje a kuma nabi wasu malamai suka ce a shine ka kai shekara 60 ko ka kai shekara 70 saboda hadisi wato wanda ainihin wato ainihin ibnu majah ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummarsa lokacin da aka shirya da su shine shekara 60 ko shekara 70 kaɗan ne masu tsallake wayannan shekaru da wuya ka wuce shekara 70 ba a girbe ka ba yawanci daga shekara 60 ne zuwa 70 amma shekara 60 ko 70 din ya ake tambada da ita in baka yi sa'a ba sai ta kare baka sani ba misali mu ɗauka cewa za ka kwanta karfe goma na dare ka tashi karfe shida na asuba daga nan ba ka ƙara bacci kuma sai gobe malamai suka ce kayi bacin awa takwas bacin awa nawa awa takwas idan ka ɗauki kwanan shekara ɗauke shi approximately kwana ɗari uku da sittin approximation idan ka ɗauki awa takwas takwas sau ɗari uku da sittin za ta baka wata hudu a kowace shekara baccin wata hudu kai mu ɗauka kayi shekara saba'in a duniya kamin ka fara gane kan duniya sai kayi shekara goma kamin ka san inda duniya ta fitar ba haka ne cikin shekara goma mu cire cikin shekara saba'in mu cire shekara goma ga shekara na sittin ko to da a shekara kana yin baccin wata hudu wata hudu sau shekara sittin zai baka shekara ashirin so shekara ashirin ka yi ta akan gado kana bacci sai mu sake cire shekara ashirin cikin sauran shekara sittin da ta saura saura arba'in ko talatin ta tafi baka nemi duniya talatin din ba baka nemi lahira ba iska ta tafi na mu ɗauka kullum da safe za ka saurari labaran amurka awa ɗaya awa ɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin zai baka wata talatin shekara biyu da rabi ka yi shekara biyu da rabi kana jin murya amurka ka kan saurari bbc awa ɗaya a kullum awa ɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin zai baka wata talatin shekaru biyu da rabi doci bele awa ɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin shekara biyu da rabi kana kallon ne tsohon labarun duniya a talabijin a tele awa ɗaya a rana ba ka ƙara kallon ka kalla awa ɗaya sai gobe shekara ɗaya awa ɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin nan ma zai baka wata talatin shekara goma kenan in ka hada daga labarun duniya amurka zuwa bbc zuwa doci bele zuwa labarun ƙasa ka yi shekara goma kana sauraron labarun duniya shekara goma ka ji labarun duniya labarun duniya mai karanta a shekara goma ba sai ta kwashe wani da kaji a labarun duniya saura shekara nawa cikin shekara saba'in arba'in za ta a iska saura nawa saura shekara talatin Na mu ɗauka kullum in za ka shiga banɗaki kai wanka daga sanda za a kai ma ruwa ka shiga kai wanka ka goge jikinka da tawul ka shafa mai ka sa riga ka kalli madubi ka taje girmu mu ɗauka minti talatin kawai kake yi kuma sau ɗaya kake wanka a rana minti talatin talatin sau shekara ɗari uku da sittin sau kwana ɗari uku da sittin sau shekara sittin zai baka wata goma sha biyar shekara ɗaya da rabi su kuma kai kana wanka shekara ɗaya da wata uku kana wanka wani a wajen wanka kai shekara ɗaya da wata uku mu ɗauka idan za ka yi breakfast daga sanda za a kai ma abinci ka zauna ka ci ka tashi ka wanke baki ka wanke hannu ka gama kana da minti ashirin a lunch abincin rana minti ashirin a dina abincin dare minti ashirin awa daya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata talatin shekara biyu da na ku ƙara kwashe mu wannan minti nawa kake buga waya a kowace rana waya da kake wa hansa nawa kake batawa minti nawa kake batawa idan za mu lissafa minti nawa kake batawa a gosulo a cikin gari minti nawa kake batawa a dawa ta hira wai ma kwanakin da aka da suka sarrafa dubu da nawa ne ko kuma saboda tsabar sakanci wa ɗan abin da ya sauran ka kamar da wajen shekara hamsin a iska ta tafi ya shekara ashirin da za ka ɗan nemi lafiyar da ta saura ita kuma wa kullum sai ka zauna kakali kalli indiya din idan kana kallo a satellite ɗin inda ana sa talle sai ya yi awa uku kafin ya kare awa uku kullum sai ka kalla awa uku wai awa uku na kana kallon ko duramendara ko jitandara ko Mita mitu chagarboti ko gobinda ko ko awa uku a kullum sai ka kalla awa uku awa uku nan da kake kallo idan ka ɗauki awa uku uku sau kwana ɗari uku da sittin sau shekara sittin wannan awa uku uku za ta baka shekara bakwai da nufi kana kallon indian film kun san inda bala'i kai, wannan waƙoƙin da kake ji in ba sa ba sai ka zo mutuwa sai shari'a karanto masu sai ka gagara faɗin la ilaha illallah ka rike karanta su akwai wanda ya zo zai mutu aka zo ana faɗa masa cewa ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah shi kuma yana jabo kayan mi jugunu akwai wanda ya zo zai mutu ana ce maka ce la ilaha illallah shi kuma yana hoti ho hoti ho akwai wanda an da ana ba shi la ilaha illallah ya gagara mai tawa yana tabo tabo tabo kai bala'i ne ko ba bala'i bane Allah ka gafarta mana bala'in kallon nan fina-finai na uku shi ne yana suna wannan fina finai suna cutata wa mutane san duniya san me san duniya duk wanda ya duba kallon nan fina-finan to in ka kana taɗi da shi a jandarsa ba ta wuce yarinya mai kyau ba ta wuce wani kantame mai gida na musamman ya ce ya zo wani gida da aka rubu a ƙasar singapore bai da kuɗi na ɗaya tarin sa bai wuce ya ga wata biyar mota akwai wajen mota da ta kullo na ga na tasi yanayi to ban gani ka ga na tasi yanayi ba to da kai gata na tasi ya ga gaga kai ba ka da sisi kana kokowa da breakfast wata ranka ka da karyawa wata ranka karyawa ta kada ka wata rana zubar gari haka ake rayuwa duk mai kallon nan fina-finan in mace ce ta duk kuma kallon nan fina-finan sai kaga ta zama yan duniya in ce wasa aure sai ya zama mata matsala ba abin da mijinta zai yi mata gurin ta saboda me ta zo ta yi wasan kwaikwayo ta daura zanen dubu talatin aura ta zo ta yi wasan kwaikwayo ta daura sufa horon ta dubu goma sha bakwai ta ga yar wasan kwaikwayo ta daura sufa wax ita sai ta dauka har yar wasan kwaikwayon take ta ga wata matan farko da wani kantin na mai gida ta ɗauka gidan shi ne da wata kafin mota ba ta san wani ɓangegen matsi a shi ba da sisi bai da shi wannan gidan wani gidan ba bai ta gidan ba cewa ake kawai tsaya bakin gidan a shutin motar ba tashi wace ta aro ce rigar da ya saka ba tashi wace ta aro ce saboda haka ita ba ta sanya gaskiyar abin yake ba wannan ƙarya da san duniya sai sake da su a kanta gwargwadon yadda duniya ta da su maka a rai shine gwargwadon yadda lahira da ƙaunar lahira da kusanci da Allah zai yi ne sarakai shi yasa kana karanta alqur'ani mai girma alarama za ka ga ayoyi da yawa suna cewa duniya ai ta katsantsan da ita wanda wa'annan fina-finai kuma abin da suke karantar da jama'a shine a rungumi duniyar Allah ya ce bal tusirun alhayata duniya bal tusirun alhayata duniya to me ya kamata mu zaba da rama wala karatu khairun wa abqa ya lamuna zahiran min alhayati duniya ka auri wannan kalle-kallen za ka so san duniya in kana so ka ga wayewar shi to ka ɗauko tarin duniya tambaye shi wani ɗan ƙwallon ne fi tsada a duniya zai gaya mata. tambaye shi sanin peace na Ronaldinho zai gaya mata. ya ce Ronaldinho sanin peace ɗin shi 20 million dollars annually wa ana bashi dala miliyan ashirin to na ji an bashi dala miliyan ashirin look Mr. Gentleman let me ask you a simple question Please, how much did you get out of that 20 million dollars? an bashi dala miliyan ashirin kai nawa ka samu a ciki. Eh? Ko dai ko ne ko ko To shi dan ya wasan ya motsa jiki ga kansa sun yi kwali kai dan kallo ne ka motsa. To haka shi daya. Idan kana so ka ga basirarsa ka gane kwararre ne tambaye shi yan wasan kwaikwayon bollywood nan da za ka sha labari ya ce maka ai a ai ta yi sarauniyar kyau a lokacin da aka yi youtube quiz na turai a shekara ta kaza da kaza da aka sake maimaitawa a sarauniyar kyau ta america ta yi ta kaza da kaza da kaza da kaza ai wace ce ita ba don kaza kaza ba to amma sai gajar ta dan mata kaɗa haka sai ta dan samu matsala idan kana so ka gane yana da basira tambaye shi yan wasan kwaikwayon ƙasar america yan wasan kwaikwayon hollywood nan za ka ta labari idan kana so ka gane sakarai ne dakiki bai san me yake ba tambaye shi yayan manzon Allah guda nawa ne ya sunan su sai ya maka tosu idan gode a cikin tambaye shi sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba tambaye shi al'ashara al-bashar min bil bai san gode a cikin daga nan za ka zama cikakken kiki saboda kai kullum duniyar ita kake bibiya ba ka da lokacin da za ka zo ka san addini wannan shi ne sa na uku sa na hudu shi ne suna koyawa mata tabarruci suna koya wa mata tafiya tsirara duk wani ɗinkin shekantaka da 'yan mata ke yi za su ke gano shi ba ku an samu ba a finafinan suke gano shi yanzu ga ɗinkin shekantaka da 'yan mata ke yi akwai wani ɗinkin sunan shi ba ni ba annabi akwai wani ɗinkin sunansa zura hannu mazoyi Ku zan zura hannu mazoyi wani ɗinki ne na hannu rigar za a yi shi wani fafare ne in ta daga hannu kana ganin gashin hamatarta da rabin mamanta kana gani wai idan ana fira da jayi in fira ta yi jayi sai ta ɗayi miƙa haka shi kuma sai ka ce gurki ba akwai wani ɗinki sunansa ne ƙagaye kun san ne ƙagaye wani ɗinki zai da yan mata suke yi wuyar rigar sai a fafare shi rabin mamanta a waje da ta duka za ta ɗauki wani abu zai ga rayuwa ana yin ƙasa akwai wani ɗinkin da suke ce masa fitet shi wannan fitet yi yayin ta sa shi zai zama kamar kanti aka sha ba wata haka wato ɗinkin zai bi ta gaba daya duk wani tudu da gangara da rami da lungu da saƙo da kwazazzabo da kwana haka sai rataya mata a wuya idan ya daura haka ya kama wuyan yan mutane ba ga yaron sa gefe da ya taka da biyu sai kalli yaron girgiza kai sai ya ce sha tara sai yaron ya rubuta sai ya ce ta juya sai ya manno mata a kafada sai ya sa babban yatsa sai yana shafa bayan ta har sai ya dire da wannan kafada sai ya girgiza kai sai kalli yaron ya ce ashirin da ɗaya sai ya ce ta juya sai ya manna mata a baya yana bin bayan ta yana shafawa har sai ya je saitin mazaunanta sai ya girgiza kai sai ashirin da uku sai ya da juyo sai ta juyo sai ya haka sai ya zura wani ɗaya gina ta sai ya zuro sai ya zarko ta sai ya jawo ta ka ji mutsi a sai ka ce ya ba shi sadaki wai mutane ita kuma ta yi haka to daga hannu ki ta daga hannu shi kuma ya zuro wai yana gwada wai shashin cikin tare shi ke kenan yana tana ƙarar tsokewa sosai tamke amma duk yadda ake kallo shi idan daga daga wani aka yanzu yau ne yan wasan kwaikwayon duk wani ɗinkin tsara da suka sako suka yi wani wasan kwaikwayo da shi gobe sai ka ga ɗinkin a jikin 'ya'yan musulmai haka ne ko ba haka A akwai wacce ma saboda shekartaka in za a yi garba sai a yi ɗaya hannun dogo ɗaya hannun gajere kai ba ka ce maka ga kenan aka koyi wannan karatun ba ko a wani ɗinki na gurin cibiyar ta duka a waje ko wani sikef ya matse ta da ƙyar take tafiya shafin wandon ta gani kuma a ƙara tsaga shi ta baya da wani abu zai faɗi tana so ta ɗauka sai ta yi minti ɗaya da rabi kamin ta yi tsugunawa ta ɗauko a ina ta gari yanzu yan fashon fare da ake nunawa a fina-finai sabon siket da aka yi tallarsa a duniya wanda yanzu nan za ka ya fara shigo mana ƙasashen afirka allah ka daga kawo mana shi idan yarinya ta saka shi idan tana kamar nan za kamar tana da sura a jikinta in ta ƙara matsawa gaba sai ga ta zama tsilara take in ta ƙara matsawa gaba sai kamar tana da dress in ta ƙara matsawa gaba haka yake gwargwaron distance ɗinka da shi ita gwargwaron yadda za ka ganta tsirara ko ganta da tufafi a ina ake koyo wannan tabarruji Alalamma. me Allah ya ce wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi buyutikum wa qarna fi buyutikum la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati lula ɗauka tafiya tsirara shi ne wayewa tafiya tsirara shi ne ci gaba ashe ba ci gaba ne ashe jahiliya ne wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrujna tabarrujan jahiliyatil ula ashe tafarruji jahiliya ne kai ku saurara ku ji malamai sun ce at-tabarruj sunnatul iblisiyya tabarruji fi tsirara sunna ce ta shaidan shaidan ne ya fara karantar da duniya tafiya tsirara ya bani adama la yaftinan da kuma shaidan kama akrata abawaikum min al-janna adama la yaftinan da kuma shaidan fara jawo tsiraicin babanmu annabi adam ya bayyana shi ya fara jawo tsiraicin mahaifiyarmu hawa ya bayyana haka ne ko haka bane tsiraicin sai Allah ya kira shi da muni saboda in mutum ya fito tsirara mummuna yake zama ba kyakkyawa yake zama ba ya za ka gane wannan a tabarruji sunnatun haywaniya tabarruji sunna ce ta dabbobi a in dai fita tsirara ne wayewa to shugaban wayayyu ta Afirka ita ce akuya ko akuya ya akuya kake tafiya abriya tana daura zani tana sa riga tana sa brazier tana sa siket ya take tafiya to in dai wayewa shi ne tafiya tsirara to shugabar wayewa ita cewa wani zai ce me yasa baka ce tunkiya ba ita tunkiya da rashin nata bai kai ba gaba daya akalla take dan sauko da bindin da dan lulluɓe wasu abubuwa amma ita akuya saboda matsiya ce bindin ma sai ta daga shi sama kenan akuya ita ce shugabar wayayyu in dai yawon tsirara wayewa ne kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce shi ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك qul li azwajika ka faɗa wa matayenka wa banatika da ƴaƴayenka wa nisa'il mu'minin da matan mu'mine masu imani Allahu akbar annabi ya faɗa ko bai faɗa ba annabi ya isar da sako ko bai isar da sako ba matan annabi sun yi aiki da sabon ko ba su yi aiki da shi ba aisha radiyallahu anha bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɗakin aisha aka binne shi a ina ɗakin aisha radiyallahu anha Aisha ta ce na kan zauna a ɗakin babu hijabi duk da akwai kabarin annabi a ɗakin saboda kabarin mijina ne. Da sai na Abubakar radiyallahu anhu ya mutu sai aka kawo shi aka binne shi a ɗakin. Aisha radiyallahu anha ta ce duk da haka na kan zauna a ɗakin ba hijabi saboda shi ma wannan babana ne ga kabarin mijina ga kabarin babana. Sai na Umar radiyallahu anhu kamin ya rasu ya roƙi in ya cika a kawo shi a wurin abin ne. Ta ce da na aje wa kaina ne in na mutu abin ne kusa da mijina da mahaifina. amma na fifita umar akan kaina a kawo shi a binne shi a wuri da ya cika sai a kawo shi aka binne shi a cikin ɗakin yanzu ya zama kabari nawa ɗakin tun daga ran da aka binne sai na umar aisha fara haɓa ta ƙara zama ɗakin ba hijabi ba saboda akwai kabarin wanda ba ta ba ba babanta ba ba fa da rai yana kallon ta ba kabarin ne kawai amma kabarin ma bata yadda ya ganta ba hijabi ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aiki da shi ko ya aiki da shi ba ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi aiki da umarnin ko su aiki da shi ba Fatima ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gawa ta ga an dauko ta wata mata an sa wa gawar likabani likabani ya matsa jikin gawar matar ana iya gane nan kan ne nan wajen kafada ne nan wajen kafafu ne Fatima ta ce ina kyamar in na mutu a dauko gawa ta a haka an nade ni a likabani amma ana ganin shafin jikina ta ce ina kyamar wannan nan take asma tana kusa ta ce bari in nuna miki wani abu da na gano a kasar habasha da sai ta ɗauko mukara sai ta ɗauko wani abu ta sa a ciki kamar an sa gawa sai ta ɗauko wato ainihin reshe na dabino sai ta ɗaɗɗora a sama sai ta kawo mayafi sai ta ƙara lulluɓewa ta ce da za a yi wa gawa haka da ba za a rika ganin shaɗin gawa mutum da suna cikin likabari fa'ima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce alhamdulillah ta yi wasiya in ta mutu haka take so a kai gawarta da ta mutu sai da aka yi wa gawar haka wai gawarta ma bata yadda a ga shef da gawarta ba gawa ma bata yadda ba balantana tana da rai sai ke musulma yan musulmai wai kin fito tsirara wai me yasa kika fito tsirara wai irin wannan dressing wai kin taba gani wato ta tayi ko kin taba gani wajen ashanti ko kin taba gani wajen shakira ko kin taba gani wato ainihin wajen wata matsiya ce a ƙasar indiya ko wata abin nan ashiware ta saka ko kin taba gani wajen janima ko kin taba gani wato ainihin wajen wata wace ce wace ce wa shi kenan kin kwaikwayo ita ce abin kwaikwayon ki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gyaran gidansa ba sai Allah ya ce wa annabi ka fada wa nisa'ul mumini sauran matan masu imani kai in dai mai imani ce ga abin da annabi ya ce a sanar da ke sako daga wajen ubangijinsa yudinina alaihinna min jalabibihinna bayan kin sa dress ki sa jalba ki lulluɓo shi daga sama sai ya kusa taɓa ƙasa yanzu kun san kashi daga kasa ta fito yanzu akwai wani sabon hijabi da fito wani hijabi iskanci kuma shi ma daga irin wayan na aka shi sai an samu wani shakin material wai ana kiransa a share wai a share wasu na hijabi idan an saka dama sai an samu wani yadi wato transparent shaking material sannan a rataya masa wasu duwatsu duwatsu a nan da iskanci sai abin makala masa idan ka sa ga ya ta sa hijabi hijabi yana da hannu amma ya matsa jikinta kowane shef na jikinta ba inda ba za ka iya kirgawa ba wai yanzu ka da ake kira wai shi wannan shine hijabi na new millennium da ya dan dingila na hijabi ake sakawa suna kiran shi half to wai yanzu half ma bai yi ba sai aka kullo da a shape saboda ai wa Allah tsara da zanga-zanga kuma daga wayannan kalle-kallen da gaba ɗaya ake samu su Allah ka gafarta mana amin to ki sa nabi idan ke musulma daga cikin bala'in da wannan kalle-kalle ke haifarwa yana ta tarbiyyar mu mata yana ta tarbiyyar matan aure yana mai da su su fito da tabarruci balai na hudu da irin wayannan fina-finai suke haifarwa a cikin al'umma bala'i na biyar shine yaɗuwar zinacen zinaci daga mata sun fito tsanana mai saura zinace za ta biyo ba kar ka ɗauka kana da imanin za ka iya kare kanka in dai za ta dinga gittawa tun kana da tsaye kana su subhanallah can idan ta yi kyau sosai ka ɗan kalla ka kawo da kai ka ce su subhanallah da karikin azim to akwai matsala wallahi yau da gobe jibi da gada in kai wasa wata in tana takawa musamman haka sai iskanci suke koyowa kaga yarinya in tana tafiya kamar kan ruwa take tafiya ana wani kwas kwas kwas to ba kai ta bai ka mata ido sai ka ce mai hede da Allah daga nan ne ya zo baya zinace zinace wannan yana daga abin da ya sa zina ta fanta mu cikin al'umma a yanzu zina ku kalli kasashen da muke koyi da su ne kasashen faransa ƙasashen amerika inda daga nan ake turo fina-finan nan na shekantaka yanzu a faransa magana da nake da ku lalacewa ta kai mutum zai iya fitowa gidan talabijin ya yi advertisement ya yi tallan matarsa a gidan talabijin in kana so ka zo ka biya shi kuɗi ka karɓe ta haya zai ba ita za ta sha kwalliya ta tsaya ana nuna hotonta ana nuna fuskarta ana nuna tunta da kirjinta da bayanta tana ɗan tafiya tana juyowa wai matarsa ce yana kallon ne ko akwai mai karɓa haya shi kuma yana yin ƙarin bayani yana faɗin style style na jima'i da zina da tayya ta iya wulbaro variation ta iya one side locomotion ta iya acrobatic display ta iya woman astride kariya dog and dog and dog is style wai shi yana kallon matarsa in kana so zo ka karba haya ya kai nan yanzu je america bincike ya tabbatar a ƙasar america a duk minti akwai inda aka yi wata mata fyaɗe a ƙasar fyaɗe ba wai zina ba zina ba ta zama ita ƙaramin matsala domin soyayya suke kiranta ba da amincewanta ba rafin ɗinta a rafin ɗinta a jiha guda ɗaya a ƙasar Amerika, an yi bincike an samu a jiha guda ɗaya akan zubar da cikin shege sama da sau miliyan a shekara ɗaya akan zubar da cikin shege sama da sau miliyan a shekara ɗaya lalacewar ku karanta wani littafi da wani shehu malami da ake cewa muhammad Atiyya wanda ya rubuta mai suna al-mar'atu wal usra fil hadaratil garbiyatil haditha ku ga irin ta'addanci da shegantaka da ake a ƙasashen turai yanzu a new york idan an ce ka samo budurwa wacce ba taɓa zirba hana ka da aiki idan ana so a faɗi abin da ba zai yiwu ba yanzu a new york sai a ce wannan abin is not possible abu ne da ba zai yiwu ba kamar a ce ka samo budurwa a new york wai a ce wannan abin yana da wahala kamar samo budurwa a new york to wai ana nufin abin ba zai taɓa yiwuwa ba saboda sun gamsu da wuya ake samun budurwa da ba ta taɓa zirba wai Shekantakar ta kai matsayin da a cikin wannan ƙasa idan mutane guda biyar abokai ne kowa yana da mata sai su kama gida guda ɗaya mai ɗaki biyar kowa da matarsa sai a yi time table kamar yadda malamai ke yin za su darussa su aji kai a eh, Mr. John to kai za a kwana a wani ɗakin a ɗakin A dama ɗakin za a sa A B C D a ce kai Mr. Amos kai kana B kai kai mr okonko kai kana nan kai mr jacob yau kenan gobe sai a canja sai a ce to kai da ka kwana a ɗaki yau abin za ka kwana kai da ka kwana jiya abin ku wuce si su biyar matan su biyar saboda tsabar shi rayuwa ta kai wannan matsayar wa ya zina da kanwa kar ya zina da yaya su an wuce nan an kai matsayin da akwai matan da da yayansu suke kwana in mijinta ya mutu in cikin yayanta akwai wanda ya balaga shi kenan ba sai ta yi aure ba dan sai ya karɓi uban sai ya ci gaba da gudanar da duty ya ci gaba da kwana da su ne abubuwan da ake kallon su ta wayannan fina-finai ake turo su cikin kafashen idan aka ci gaba da tafiya yanzu ina ba za zai kai yanzu wanda bala'i ya fara shigowa ko bai fara shigowa ba ban san manan Nijar ba amma Najeriya ya shiga ya shiga Najeriya ba zan manta ba mun taɓa samun kes a wani gari ana ce masa damatu a jihar Yobe mun yi na yi tafsirin Ramadan wani ya mutu min takarda yana da Allah malam ya zo wajen tafsir ka yi wa'azi kai iyaye da ke zina da 'ya'yansu ya ce akwai makwabci na yana zina da 'yarsa ya ce mun masa wa'azi ya ce ya tuba amma a wannan satin an same shi yana zina da ɗaya daga cikin yayansa kuma da rana mun samu wannan kirtsi a kano bala'i ya yi bala'i ko bai bala'i ba kai bayan zinace zinace da wayannan fina-finai ke tallatawa suna tallata luwaɗi da madugo luwaɗi da madugo a bayan kun ji an taɓa ɗaura auren mace da mace su biyu akwai linda wata yarinya ya shekara ashirin da uku da wata yarinya ya shekara goma sha tara da amma da amarya su mata ne an yi fira da su suke cewa suna fata wannan auren da suka zo da shi zai karbu a ko'ina a duniya a amerika ko wuraren da ake zaura aure tsakanin maza da maza kai in ka shiga cikin turai akwai garuruwan da suka ce sun tsara maza su rika yawo su ba su ga dalilin da za a ce dole sai ka sa riga ba in ka je Amerika akwai kuro kuro na ruwa in tsira da ake shiga da ka zo za ka cire rigar ka da wannan ka sundul mundul ka ka shiga ko ina ruwa ne kuma ake cikin da shagiya wannan ya shigo mana nan ko bai shigo mana nan ba luwadi yana ƙara fansamuwa ko bai fansamuwa yanzu ku je Najeriya da kasashen na Afirka ku ga ƙungiyoyin mata na maɗigo ƙungiyoyin mata na luwadi suna na birjak ƙungiyoyin maza na luwadi da ba sa kuma haɗa manyan mutane a ciki da mata manya yanzu babban bala'in da ke faruwa ke kwanaki a kano wani ya dawo gida sai ya samu wani gaya yana tare da yasa a falin gidan shi gaya ya ta zai gudu ya tare shi kulle ko ba ya ce kar ce za ka gudu ya kaka zai zauna ya shi yarinyar ta shiga cikin gida gaya ya zauna a kirjinsa na ras ras sai ya ɗauko hansar waya sai buga wa abokin shi can sai ga abokin ya zo sai ya ce masa kaga wannan ya eh? yi na same shi da zina da yar kawai sai suka tuntune dariya sai suka tafa suka ce ya ce ba matsala sai alama mata ashe su kuma yan luwali suka ce to yar muke zina da ita kuma za mu rama mata in kai ihu ku kashe ka suka tuɗe matsiyaci suka murɗe masa kunne kamar mashin suzuki suka buɗe masa wuta yanzu da kaje manyan biranen mu je ka tura da yan mata ake tarko ana kawo samari ana luwali da su sai a samu yarinya kyakkyawa sai a bata kuɗi ta yi shiga tsirara tsirara shiga ta shiga ta kai da shiga cikin gari da gaya ya gani ya ɗan latsa sai na ce ba matsala amma su tafi gidansu ya san je gidansu sai na ce ai baba na baya nan da shi da mom duka sun yi tafiya suna turai ni kadai ce a gida gaya sai ya samu arha sai ce ba matsala a je sai a je ƙata gida a buɗe gate su shiga a je a hau matakalar bere a hau da shi faro na sama a zaunar da shi ta ce to bari in sauka in kawo maka ɗan dirin ka sha tukunna ya ce to a kunna masa talabijin da ta sauko dama ko su shirga shirgen kati a kasa su suka dauki hayata sai su biya ta kuɗin da ta sa aljihu cikin yan jakarta sai ta gaba su kuma su kulle kofa gaya lalira yarinya ta hauro sai ya zo sun zama murzan kati sun iso to daga nan kuma ya shiga uku in bai sa ba sai an barke masa ta kashi a cikin wannan rara. duk daga ina ka samu wannan malai wasan kwaikwayo drama fina-finai daga ina ke mai da yi wasan kwaikwayo drama fina-finai ina yake koya wa yara kisan kai wasan kwaikwayo drama fina-finai ina yake koya wa mutane ayyamu har harbi da bindiga da wanda ya zuwa da ya gani da wanda bai zuwa bai gani ba a fina-finai yanzu ba idan mai gida zai fita kasuwa sai dan zai ce ba ban gida zai ka sayo mun alawa ko ba haka yake faɗa ba to yanzu mafi yawa in za ka je kasuwa sai yaro ya ce ba ban gida zai ka sayo mun bindiga ba da suke faɗa ba ina ya ga bindiga a ina a fi mai ganda kawai ya rashi kadai sai ya kalli da, ya ce sai har bai kalli bindiga yanzu on baka ta tash ta tash tash tash a ina ya gano zai zuwa yake mai da mutane yan ta'adda in gwamnati kuna so a ta ta'addanci duk gidan sinima da gidan fina-finan banza ku rufe duk wani ɗin da ke ta ta'addanci ko hana a shigo da shi ku ga Allah zai taimake ku akan manufar ku ba zai taimake ku ba mai nuna lokaci yana nuna lokaci yayi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi wala annahum